Hausawa Top TV tashar al'umma. Yanzu yanzu masu saurare ku gyara zama domin kallon bidiyon Shek Baffa Hotoro inda ya fito yake neman yafiyar Shek Dahiru Usman Bauchi akan wani zagi da ya masa a cikin karatunsa inda hukumar DSS da suka kama Baffa Hotoron suka sanya shi lallai ya nemi yafiyar Shek Dahiru Usman Bauchi inda a yanzu ya fito yayin da yake hannun nasu. aka yi masa bidiyo yake neman yafiyar Shek Dahiru Usman Bauchi da iyalansa akan zagin da ya masa. Ga bidiyon ku kalla. A yan uwan musulmi ni ne Adam Zubairu Adam wanda aka fi sani da Baffa Hotoro a hukumar jami'an tsaro ta farin kaya DSS na nan jihar Kano sun faɗakar da ni game da haɗarin wato wani zagi da na yi ga shek Dahiru Usman Bauchi a cikin wani karatu na. don haka ina ba da haƙuri ga shi Sheikh Ɗahir Usman Bauchi da kuma iyalansa sannan kuma ina tabbatar wa jami'an tsaro cewa zan ba da haɗin kai wajen tabbatar da tsaro da kuma kwanciyar hankali da duk abin da zan iya ta ɓangare na sannan kuma ina alkawarin cewa wannan ba zai sake faruwa ba insha Allahu azza wajen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa to masu saurare kamar yadda kuka kalla wannan bidiyon Sheikh baffa hotore kenan inda a yanzu hukumar dss ta sanya shi ya nemi yafiyar Sheikh Dahir Usman Bauchi bisa wato zagin da ya masa a cikin karatunsa. Kamar yadda kuka sani dai a halin da ake ciki Sheikh Baffa Hotoran yana hannu wato bisa abubuwa da ake zargin sa da aikatawa. Haka zalika shi ma Sheikh Idris Dutsen shi har yanzu dai ba a wato sake shi ba yana nan a tsare shak baffa hotoro ya nuna cewa tabbas abin da ya yi na zagin shak ɗahiru bauchi a karatun nasa bai yi daidai ba hakan ce ta sanya hukumar dss ɗin ta sanya shi ya fito ya nemi yafiyarsa babu shakka dai wannan haka ake so dama idan mutum ya yi kuskure aka ganar da shi kuskurensa to ya yi amfani da damar da yake da ita wajen wato gyara wannan kuskure da ya wannan babu shakka shi ake so a gani mutum ya ringa gyara kalamansa a duk lokacin da zai magana ya ringa tattauna domin ita magana idan mutum ya faɗe ta to takan je ta dawo ne idan alheri ne ta zo mai da alheri idan kuma abin da ya faɗa ba alheri ba ne ba ta zo masa da akasin haka Allah muna roƙonka ka ganar da mu addini ka ba mu ikon gane abin da yake na daidai na gaskiya ka ba mu ikon binsa abin da yake na karya na kaucewa na son zuciyarmu Allah ka kautar da mu daga aikata irin wannan abu to masu saurare kun ji sakon shi shak bafu hotoran akan wancan abu na zagin shak da da inda yake neman yafiyarsa shi me za ku ci a dangane da wannan batu mun gode